Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sita Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ta kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka mai ali da sahabu imam aliyu da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar laraba akwai maimaitawa ciki da gaskiya haka kuma za ku ji yunkurin da gwamnatin jihar bauchi take yi na tunkarar mace-macen mata masu juna biyu da kuma jarirai tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin da ke samar da tallafi sai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin najeriya suka duba jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana kiyasin mutane 880 ne yan ne da yan gudun hijira ne suka mutu lokacin da suka yi kokarin ratsa ta tekun mediterranean cikin makon da ya gabata kamar yadda hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana jiya talata wannan shine kawo adadin rayuka da suka salwanta cikin watanni biyar na wannan shekara zuwa 2500 waɗanda suka yi kokarin kaiwa ga turai ta ruwa cikin dubbai da suka yunkura. idan aka kwatanta da mutane 1,855 waɗanda suka mutu ta wajen bin wannan hanya a shekara da ta gabata ƙungiyoyin ayyukan jin ƙai sun raba hoton wani mai aikin agaji ɗan ƙasar jamus wanda yake rike da gawar jariri da ruwa ya ci a zaman wani mataki na janyo hankalin duniya kan wannan matsala rahotanni daga iraq suna nuni da cewa yawan farar hula waɗanda yakin kwato banan faluja ke ritsawa yana ƙaruwa sosai wannan ya biyo bayan matakin da dakarun gwamnatin ƙasar da wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai ta 'yan shiya da take mara a gwamnati baya suka ɗauka kamar yadda aka ji daga bakin wani babban jami'in majalisar kula da 'yan gudun hijira daga ƙasar norway da ke cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta samu rahotannin da ke cewa ana kashe farar hula sakamakon amfani da manyan makamai wasu kuma baraguzan gine-ginen gidajen da suka faɗi sun danne su haka kuma akwai rahotannin da ke cewa ɗaruruwan iyalai ne ƙungiyar isis take amfani da su a zaman garkuwa in ji kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya william spindler a halin da ake ciki kuma a siriya jiragen yaƙi da ake kyautata zaton na ƙasar rashi ne sun yi lugudan wuta a kan birnin idlib da ke hannun 'yan tawaye suka kashe akalla mutane hamsin suka jikkata wasu masu yawa sannan kuma wasu waɗanda gine-ginen da suka rushe wato wasu kuma gine-ginen da suka rushe sun danne su a ethiopia ko habasha hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya yonatan tesfaye da laifin ta'addanci yonatan wadda tsohon kakakin jam'iyyar da ake kira bulu ko semayawi ana tsare da shi ne tun cikin watan disamban bara karkashin sashe na hudu da dokar yaƙi da ta'addanci da ƙasar ta kafa gwamnati ta yi amfani da rubuce-rubucen da yi a dandalin facebook a zaman shaida dan hamayyar ya soki lamirin gwamnatin kasar kan matakan da ta ɗauka na murkushe zanga-zangar da aka yi a yankin oromo gwamnatin tana zargin sa da shirin zuga jama'a su ta'addanci lauyansa ya musanta wannan zargi yana cewa tsarin mulkin kasa ta baya shi damar yin bayyana ra'ayinsa kamar yadda ƙungiyar amnesty mai rajin kare 'yancin bil'adama ta bayyana wannan matsala ba kasar habasha kaɗai ke fuskantar ta ba inda ta yi zargin dokoki da aka kafa domin yaƙi da ta'addanci gwamnati suna ƙara amfani da su wajen hana 'yan hamayya na ɓangaren siyasa da 'yan jarida ƙungiyoyin fararen hula magana banda ethiopia in ji amnesty wasu ƙasashen afirka da suka kafa irin waɗannan dokoki a baya nan sun haɗa da ƙasar kamaru da kenya da nigeria da kuma uganda da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yayin da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta kusa samun wakilan da ake bukata domin zama wacce za ta yi takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat tana fuskantar kalubala a jihar California daga mutum daya da ya rage yana karawa da ita, senator Bernie Sanders daga wato na jihar Vermont. Yanzu haka dai ita Hillary Clinton tana da goyon bayan wakilai 2,310 daga cikin wakilai 2,383 da take bukata domin ta zama macen farko wadda wata babbar jam'iyyar siyasa na amurka da ta tsaye 'yar takarar shugaban ƙasa. a wani lamarin kuma alkalin wata babbar kotun amurka ya fitar da kasidu mai shafi fiye da hudu 400 dangane da yadda ma'aikatan tsohuwar jami'ar dan takarar shugaban amurka na jam'iyyar republican donald trump ya mallaka wacce take fuskantar zargin tilastawa mutane shiga jami'ar domin koyon dabarun sayan gidaje da wasu kadarori ta hanyoyin da suka yi zargin cewa sun kauce wa ƙa'ida a wani taro da manema labarai a ofishinsa da ke birnin new york jiya talata donald trump wanda shine ya mallaki jami'ar ya ci gaba da zargin alkalin da ke yin shari'a cewa ba shi da kirki kuma ba shi da adalci. labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu fara da wannan rahoto da wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya aiko daga jihar bauchi akan kokarin tunkarar matsalar mace-macen mata masu juna biyu da kuma jarirai gwamnatin jihar bauchi ta bullo da wani shiri tare da haɗin gwiwar hukumar ɗorar da muradun ƙarni na majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira da suna sdgs na ganin an rage yawan mutuwar jarirai da kuma mata masu ciki gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya fayyace abubuwan da shirin ya kunsa a jihar na ƙirƙiro wani shiri ah, mai kafofi guda biyar na kiwon lafiya wanda a ciki abu mafi muhimmanci shine kula da lafiya da jinjiraye da aka haifa da yara da aka haifa da su kai ba su wuce shekara biyar ba wanda wannan sashe na al'ummar na ɗauke musu biyan kuɗin magani a dukkan asibitocin da ke wannan jiha malama fatima halilu ita ce jami'a mai kula da shirin ɗorar da muradin ƙarni a jihar bauchi ta fayyace irin matan da za a ɗauka a matsayin ungozoma wanda za su rinka ba da taimako wa mata da ke kan gwiwa. Yawanci akan samu mata matasa wanda suna da ɗan sani kaɗan akan kiwon lafiya. su taimaka wa mata wanda idan hidimar kamar ungozo mai tashi su dai ba za a ce ƙwararru ba ne a aikin amma kuma suna da masaniya kaɗan so idan hidima ya tashi na haihuwa sukan tallafa sukan shiga wuraren da ba su waɗannan ma'aikatan to anan ne su kuma aikin su mafi yawa dama sun dan san aikin kamar irin na gargajiya to kuma akan haɗa su wani lokaci da ma'aikata sukan dan ƙara shiri na kiwon lafiya kenan to sukan dan taimaka musu da kamar training da ƙara bayani akan yadda za su tafiyar da ayyukansu har ila yau ta yi bayanin wasu kayayyakin da za a samar don inganta shirin asibitoci kayan aiki na asibiti kamar magunguna da kuma su gadaje da kuma abin nan mota kamar ambulance ake ɗaukar marasa lafiya bayan haka kuma akan tona bohol ungozomomi mata kenan ke buga shewa a bayan samun horon aikin ba da tallafi wa mata da ke kan gwiwa na kuma tambayi ɗaya daga cikin matan ungozoma suka samu horo kan aikin gozomar ga abin da ta ce matsalan shine kaman kafin ta aihu jini ya dinga zubowa to in mun ga wannan matsalan maza sai mu nemi mota sai asibiti amma in ba wannan matsalan za mu jira ta aihu a yanke mata ci komin dare aka zo aka buga kofa za mu tashi mm, idan mai jego bata tanadi hangulob ba to mu in muka je in ba mu samu irin ledan siga din nan ba sai mu nemi leda mm, leda bak sai mu hannun mu da shi sai dai kuma dr hassan muhammad wani likita mai zaman kansa a garin bauchi ya tunasar da ungozomomin da su sani fa ayyukan nasu na da iyaka sannan ci gaba da cewa misali mace ne ta zo ta shiga na'uda an ce a ah, ta taba ta ji dan gashin yaro dan kwarangwal din kan yaro a cikin kofar eh, ita ya matuncin ita ya ta mace sai kuma ta fara sandarewa ka gani to daga nan ita unguwar na cikin al'umma na cikin ƙauye da ta san daga ganin sandarewa nan an ga wata in kika gafa tana aka ci ga alamar sandarewar nan ba farfadiya ba ce akai karkice a'a zaki wani hikima ke zaki warkar da ita wani lokacin in zubta jinin ya faro shi ma hawa kazalika abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya to muna tafi da maimaita ciki da gaskiya to amma a fara shakata da wannan waka tukunna. ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga maimaitawar ciki da gaskiya. Assalamu alaikum. Akasari abinda mutane suka fi sani game da Chibok da ke jihar Borno shine batun nan na sace ɗaruruwan ɗalibai mata da 'yan Boko Haram suka yi a cikin watan Afrilun shekarar 2014. To amma tun kafin nan akwai batu na wani mutum mai suna Ayuba Alamsin wanda aka birkita masa rayuwa aka jefa shi cikin wani mummunan hali da ya sanya lalacewar gaɓoɓin jikinsa da idanunsa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce ƙwararru ne waɗanda suka yi ta bashi magungunan da ba su kamata ba duk da cewar gwaje-gwaje sun nuna baya ɗauke da cutar da suka ce yana da ita. Shi dai Mr. Ayuba Alamsin ya fara shiga wannan tasku a cikin wata Agusta na shekarar 2005 a lokacin da ya je shi asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri yana kukar ciwon baya. Wani ƙwararren likita a wani asibiti mai suna Dr. T.M. Dabkana wanda likitan ƙashi ne sai ya ce ma Mr. Alamsin ai yana fama ne da cutar fukar ƙashin baya. An sanya shi ya yi gwaje-gwaje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta da ake kira Port disease a turanci. Duk da haka likitan ya sanya shi shan wasu magunguna masu ɗan ƙarfi na kashe ƙwayoyin cutar tarin fuka. Daga nan abubuwa suka fara taɓarɓarewa aka ci gaba da tafka kuskure wajen kula da shi har ta zo ga a yanzu baya iya gani sosai baya iya tafiya da kansa kuma dole sai an yi masa aikin tiyatar baya wanda zai ci kuɗi fiye da naira miliyan goma sha bakwai a gadon bayansa kafin ya iya miƙewa. Ayuba Alamsin ya koka ma hukumomin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri waɗanda duk da cewar sun gane cewar su ne suka yi wannan kuskure da ya jefa cikin wannan halin sun ki ɗaukar nauyin gyara wannan lamari. Haka kuma Ayuba Alamsin ya kai kukarsa ga hukumomi masu yawan gaske a Najeriya, kama daga ƙaramar hukumar Chibok zuwa ga gwamnatin jihar Borno har zuwa hukumomi da dama na gwamnatin tarayyar Najeriya, to amma shiru kamar an shuka dusa. har yanzu ayuba na ci gaba da fuskantar tsananin zafi da ciwon baya gashi baya iya gani baya iya tafiya kuma baya da kuɗin da zai iya biyan wannan aiki da yake matuƙar bukata. Bari mu faro wannan batu da jin ta bakin shi Ayuba Alamsin game da yadda abin ya faru tun daga farkon fari. Sunana Ayuba Alamsin daga Karmar Chibok, Borno State. e zahiri abin da ya faru ah, a ah, shekara dubu biyu na samu hatsari. To can dubu biyar sai ciwo ya zai tashi ciwon baya. sa'annan sai aka garzaya da ni zuwa asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri aka kai ni wurin wani likita wanda shi aikinsa fida ne sai ya kai ni wurin likitocin kashi eh, ana ce mai dr dafkana to a can da aka kai ni an kai fayil na gabansa da ya kira lokacin shiga na yi ina shiga sai ya ce this is a typical port disease a turance wato a hausace suka ce kaman tarin fuka ne na kashin baya to a lokacin da sai na dan samu zuciya na sun na ce me wani irin cuta ne wanda tun ba a yi gwaji ba likita ya sani sai na hakuri na zauna da to muka dan tattauna da shi ya ta tambaya ina tare ne na ci babu ina zufa da dare babu so can da aka ce to bari za mu rike ka sai aka rike ni sai suka recommending wayansu gwaje-gwaje lokacin da na kan gado aka yi wayan gwaje-gwaje ina tuna akwai an yi tv serologist wanda ya nuna ba komi negative an yi wanda kuma ya nuna ba komi 0 mm an yi nasu wayan cutuka haka nan duka dai ba abin da ka sami da shi duk gwaje-gwajen da aka yi ba a samu cutan da shi yake zaton shi ne a ka ba ko babu wani gwaji wanda ya nuna to amma kuma aka sa ni akan maganin tarin fuka din to ina ta sha bayan kaman kwanaki haka aka sallame ni na je gida ina ta sha ina ta sha can daga baya na fara jin jiki ah, jikina dai na sha magani sai ji kaman alure ne suna soki na jiki ana nan ina kai sai na ga irin ah, kai-kai ko rashis dai haka nan suka fi son a jiki kuraje ce haka can sai na garje zuwa asibitin na je na samu shi wani likita dr dabkana ci ga abin da yake faruwa fa sai ya rubuta wayan magunguna guda biyu ina tuna ana ce prednews salon ko da kalamin lotion na je ina aiki da su bayan sati biyu ina shafawa da sha na dawo ciwon yana cin gaba kai kai yana cin gaba to lokacin na dawo sai baya kan kujara aka ce na hutu na tambaye ofishinsa aka sai na je na samu ofishin security sun nuna mini na shiga da na shiga kuma yana kan aiki kan kwani kwamfuta dai abokin ne yana zama sai ina magana shi na kan aiki sai na cire riga na ma da abokinsa ya kalla jiki na ya ce kai this thing is serious in ji abokin sai ya daga ya kalli ne ya ce ah is like i know the face sai eh sai ne mai bayani fa na ce wani abin yana bata min jiki fa ina shan wahala sai ce to in barin shan magungunan na wata daya yanzu yana cikin hutu ba abin da zai iya yi shi kenan sai na koma gida na koyan wata daya na taho na same shi da na same shi a clinic ranar alhamis sai lokacin shiga na yayi da na shiga sai na zo ya ɗauka fayil na yana bubuɗewa sai na tambaye na ce amma likita azalin ni ka me yake damuna sai ce ba a gaya maka ba na ce ai ce likita na kamata ka yin bayani ya ce ai kana fama da tarin fuka domin gwaje ka ya nuna wani abu kusa da haka ce to amma a lokacin nan kai baka tari baka jin wani abu tari fa tari dai ba wanda baya tare duniya lokacin hazo haka nan ana dan samu tari eh, wanda kuma eh, ban taba yi ba shikenan ya ce wani abin da na damun kashe ni tarin fuka amma bari zan tura ka ga wayan su kwararru kuma sai rifarin nawa zuwa wani unit ana, ana ci ko respiratory unit ne wanda su ne masu kula da tarin fuka azali eh, to da na je rashin kuskure da suka yi shine ba su kai folda na wurin shi consultant na wannan ah, unit ba sai kuma wani karamin likita ana ce dr abdul shine ya duba ne ranin da ya duba yanayin ya duba gwaje-gwaje na sai sha ah, wa ya ce maka kana fama da tarin fuka shi ce abin da likitan dr dubkana ya faɗa ya ce to amma ga shi gwaje-gwajen kai nuna duka baka da wannan damuwan ya to abin da ya fara kenan sai ya ce to ba yanda za mu yi tunda shi wani likita ne ni ma zan bi murninsa tunda ya yi recommending cewa a baka maganin da zai dace da kai shikenan ya rubuta maganin da ana bayarwa asibiti kyauta yanzu aka sashe na wayansu guda hudu haka na je wurin karɓar magani akwai wata safiya ita ce nurse in charge na bayar da magani ta ce sai na kawo x na je na ne x na dawo ta duba ba wani alaman tarin fuka akwai wani taron da suka yi na sati daya to daga mulai a sati ne mata gama taron nan an yi musu horarsa game da sanin alamun tarin fuka ta duba gwaje-gwaje na ta ce gaskiya ita kan bata ga abin da zai iya ya sa ta ta bani magani ba na kara koma wurin wannan karamin likita na ce to ga abin da ta faɗa fa sai barakinsa muka dawo wurin wannan ita nasu din safiya ya yi bayani ya ce to shi ma fa abinda da kana ya faɗa ne sai ita ta ce to ni zan ba da magani amma duk abin da ya faru ba hannu na baya ciki in ji wannan yariyan to ina fama da ciwo mai zan ce me ba abin da zan iya yi aka bani magani ina sha ina sha dama bayan wata biyu za a canja sauran magungunan bayan wata biyu din na kirgawa na je a canja sai wanda yana bayarwa ita ta bar wurin wani daban yana ce mai goni ya ce to sai abin da likitanka ya faɗa kafin na za canja na kara koma ɗayan likitan ban same shi ba karamin na samu ya cika ci gaba lokacin canji ya yi za a neme ka ana ta bani ina sha daga can akan sha maganin nan sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka na. kamar yadda an naɗa ɗorin kaji tafiyan kaji yake mhm. a ɗore haka nake yi ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kamar dolof ne ina takawa kowane lokaci na fara jin kara a cikin kunuwana a idona dai suna rawa haka nan duk gajijen jikina dai ya zama damuwa mm. kamar alurai ne da dubbanin alurai suna sokina na ce me kuma wannan na garzaya asibiti nan na ji na yi korafi ayuba alamsin kenan a mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ga wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan arewacin najeriya suka duba Da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato dogarin tsohon shugaban Najeriya marigayi General Sani Abacha, Manjo Hamza Al-Mustapha. Yana cewa wasu manyan masu faɗa aji a Najeriya ne suka kashe marigayi General Sani Abacha da kuma Chief MKO Abiola. sannan hamza al ya ci margayi sani abacha bai saci kudin najeriya ba a ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ba da labarin cewa "Gobi, alhamis ni idan allah ya kai mu shugaban najeriya muhammadu buhari zai kaddamar da aikin share yankin ogoni mai fama da dagwalon mai a can cikin jaridar daily trust kuwa ta bugu wani labarin da ke nuna cewa nan gaba kaɗan ne gwamnoni sha tara na arewacin Najeriya za su ƙaddamar da wani gagarumin aikin shirin fatattakar ɓarayin shanu da suka addabi yankin arewacin Najeriya. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka hallaka mutane shidda tare ma da tayar da wani ƙauye a can jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. har yanzu ina girmama tsohon shugaban najeriya dr goodluck jonathan in ji shugaban najeriya muhammadu buhari wannan shine babban labarin jaridar blueprint jaridar ta blueprint ɗin dai ta ambato shugaba buhari ne yana cewa har yanzu ina mamaki akan yadda goodluck jonathan ya kira ni ta waya ya taya na murna tare da yadda da shan kayan da na mashi A can gefe guda kuma jaridar ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wasu mutane guda hudu daga ƙaramar hukumar Okene ta jihar Kogi sun kai karar hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS da kuma Anthony Janar na Najeriya saboda an tsare su na tsawon shekaru uku ba a kan ƙa'ida ba. To a nata gefen jaridar People's Daily ta ce 'yan sandan Najeriya sun kama mutane 38 'yan fafutukar kafa ƙasar Biafra. Jaridar ta ce an kama mutanen ne a lokacin da suke tattaki a ƙasa domin bikin cika shekara 49 da fara fafutukar neman kafa ƙasar ta Biafra a jihohin Imo, Imugu da kuma Asaba da ke jihar Delta. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala sharhin jaridun na wannan mako. da wani labarinta da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan fashi ne suka kashe wani malamin jami'a a jihar Gombe tare da wata mata 'yar ƙasar Kamaru mai suna Malama Zainab Mahmud a ranar Lahadin nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. Mai magana daga karamar hukumar wase a jihar Plateau. Sunana Abdurrahman Amwase. Amwase. Hakika ina son na yi sokaci game da cewa alimadu sharif yana alaka da kungiyar boko haram bisa rahotanni na kafofin sadarwa suke faɗi na jita-jita to dama ina son ga wannan shugaba ya kamata ya fito gaskiya ya faɗa wa duniya cewa shi fa baya alaka da wani ɗan sagira ɗan ta'adda mai tada kayar baya ko kwa ga dalilansa na cewa hakan ba wai dangin sane ko ko a'a ganin cewa sun kashe masa 'yan uwa da aminai to al'umma ya kamata ku rika takasansan ga abin da zai kawo ruru ta wutan rikici tsakanin yasu yasu da kuma shugabanninmu shine takaitaccen abin da zan ce ta fatan za a duk kasara ana duban bakin gatari na gode daga karamar hukumar wasi a jihar plateau Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mai Shayi na garin Garba da kamar kuma ta tara ta Rasa Tare Najeriya. dangane da yadda a kowane shekara ake yin bikin ranar tunawa da kafa yasarar rashin ta a kafar yankin jihohin namurai kuma wannan tunawa kan jawo tashi na haddasa rayuka hakika ya kamata gwamnati ta ɗau wani mataki na haramta wannan tunawa da wannan rana ganin cewa duk lokacin da za a yi ka fita janyo wasu damuwa ko halaka rayuka ko rasa dukiyoyi ya kamata a ce an dakatar wannan tunawa da wannan rana tun da ba za a yi ta ne a tsari na demokuraɗiyya ba hakika ya kamata a dakatar da wannan yin zanga-zanga zama cewa tunawa ce ma tuna ta ko a zaune a wani ko kuma a adoji domin tunawa da wannan ranar amma bai kamata ana zanga-zanga ana rasa rayuka ba Allah ya samu na ƙarshen wannan lamari a ba mu haɗin kai zaman lafiyar Najeriya ba ki na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris daga unguwar Kabuga a Kano a Najeriya. Da yau ina so na bayyana ra'ayina dangane da ranar demokuraɗiyya da aka gudanar a nan Najeriya. Kuma shekara ɗaya da cika mulkin shugaba Muhammadu Buhari. To babu shakka mu dai kan mun ga canji. Alhamdulillah babu abin da zamu cewa Allah sai godiya. Domin mun samu zaman lafiya, mun samu zaman lafiya To yanzu kuma ga takaitattun labarai. ana kiyasin mutane 880 'yan cirani da 'yan gudun hijira ne suka mutu lokacin da suka yi kokarin ratsawa ta tekun mediterranean cikin makon da ya gabata kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana jiya talata wannan shine kawo adadin rayuka da suka salwanta cikin watanni biyar na wannan shekara zuwa 2,500 wadda ya haura abin da ya faru a daidai wannan lokaci a bara. rahotanni daga iraki suna nuni da cewa yawan fararen hula waɗanda yakin kwato birnin fallujah ke ritsawa da su yana ƙaruwa wannan ya biyo ba matakin da dakarun gwamnatin ƙasar da wata ƙungiyar mayakan sa kai ta 'yan shi'a take da take mara gwamnati ba ka ɗauka kamar yadda aka ji daga bakin wasu jami'ai masu kula da 'yan gudun hijira To kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo shirin mu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri.